بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم الإمام البخاري بابي ta'allamu min ansabikum ku koya daga cikin ilimin nasabarku genealogy ilimi ne na na na sanin nasaba ko mun yi bayani a cikin mun karanta a cikin bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf yadda alimam ibn rajab alhambali ya yace ana buƙatar sanin wannan ilimin gwaggwadon yadda za a sada zumunta da shi ta'allamu min ansadikum ku koya daga cikin ilimin dangantakar Mata ma tasiluna bihi arhamaku. abinda oh ba shi bane babu babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati summa aslama shine babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama babun da zai yi bayani akan hukuncin man wasala rahimahu mutumin da ya sada zumunci tun ana jahiliyya thumma aslama sannan ya musulunta to shin wannan ladar shin wannan sada zumuntar da yayi a lokacin jahiliya za a bashi lada za a bashi lada ko ba za a bashi lada ba ko ko shikenan yayi a jahiliya kafin zuwan musulunci shikenan bai da lada babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama babun da zai yi bayani akan mutumin da ya sada zumuntarsa a jahiliya thumma aslama sannan daga baya musulunta to shin za a dauko masa wannan sada zumuntar ya ga ladarta a musulunci ko ko yayi a jahiliya shikenan ba lada حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أغوة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أغوة بن الزبير تابعين شي قال سجدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أن حكيم بن حزام أخبره صحاب من زن الله سمى حكيم بن حزام يا باشي لا باري annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyya yace ya ma'aikin Allah ka bani labarin wasu al'amurra kuntu atahannasu biha fil jahiliyya waɗanda na rika aikata su a matsayin ibada domin samun kusanci ga Allah subhanahu wataala amma nayi su a jahiliyya ne kafin zuwan musulunci ya waɗannan ayyukan nawa suke ayyukan da nayi atahannus a tahannus lafazi ne cikin al-alfazu biddiyya al kalma ce kwara ɗaya ta baka ma'anar kanta kuma ta baka kishiyarta alhanas ko alhansu zinibi tabo ko alhinsu kai alhinsu sabo zinibi wa kanu yusirruna ala alazim to kuma alhinsu ana amfani da shi a matsayin ibada shi yasa a hadisin nana isha radiyallahu ta'ala anha hadisin bad'ul wahyi tace summa hubbiba ilayhi al-khala'u fa kana yadhhabu ila ghari hira'a al-layaliya zawatil adadi yatahannasu gidu na Abdullahi bin Zubair a wata riwaya a wani kaulin kuma malamai suka ce ba Abdullahi bane ya fassara da kansa a al-Imam shi zuhri ya fassara shi yace ya ta'abbadu ya tahannasu ay ya ta'abbadu yana yin bauta to har malaman dai hadisi suna tattaunawa akan ayyu nau'i ta'abbudi wani irin nau'in bauta yake yi Ƙur'ani yana cewa wa wajadaka dhallan fahada thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha to ya hannas wasu suka ce fi umuri aljahiliya. yana yana tunani a game da al'amuran jahiliyya da ake yi anya waɗannan abubuwan masu kyau ne ya bai kamata a yi su ba to kun ga nan atahannas biha fil jahiliyya ce na kasance ina yin bauta da su domin neman kusanci ga Allah ta'ala a jahiliyya in an ce aljahiliya ana nufin alfatratu lati sabaqatil islama lokacin da ya gabaci musulunci lokacin da ya gabaci musulunci sannan duk lokacin da al'umma ta kasance ba a kan shari'a ba to tana cikin jahiliyya duk lokacin da al'umma ta yi watsi da shari'a Allah to tana cikin jahiliya iyaka wasu malamai na wannan zamanin kaman a shekul fauda hafizahullah shi yana ganin bai kamata a keɓe wani asali ko kuma wani ƙarni a kira shi da jahiliya ba wannan yana ma marigayi a shekul muhammad kutub raddi Allah ya ji kansa da ya rubuta littafin zai sa suna jahiliyatul qarni ishiri ishri to shine Fauzan yake masa raddi yake cewa wannan tasmiyar tunda Annabi sallama ya zo kuma ya zo da hasken musulunci to kai tsaye ba za a ware wani zamani a kira shi da jahiliya ba bayan manzala sama ya zo amma jahiliya amaliya za a iya samun ta a cikin al'umma amma ware wata al'umma a ce mata jahiliya bayan manzala sama ya riga ya zo to shi fauzan yana ganin ba za a ce haka ba to wannan dai ba nassi bane ijtihadi ne nasa Allah ya gafarta masa eh, to shine nan sai ya ce atahannasu biha fil jahiliya min silatin yace kaman sada zumunta yana buga ma manzon sama misali wa itaqatin da yadda na rika yanta bayi wa sadaqatin da sadakokin da nayi fa halli fiha ajrun shin ya ma'aikin Allah za a bani lada a jahiliya nayi to za a ban lada qala hakimun hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu yace qala rasulullahi sallallahu sai mun me ce aslamta ala ma salafa min khairi mun me ce ka musulunta akan abin da ya gabace ka na alkhairi wato dama kana alkhairi to wannan alkhairin falan yudhi'a Allahu amalaka Allah ba zai bata al'amarin ka ba eh Allah ba zai bata al'amarin ka ba wannan alkhairin da kai za a baka kaga khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islam idza taquhu annasu ma'adin manzo sama haka yace ko annasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu mutum mutumin kirki ne a jahiliya kuma ya musulunta ya zama malami to sai a hada masa ga haskensa can darajar da yake da ita a jahiliya to tana nan kuma sai kuma musulunci ga fiqh ga ilimi ya zo an ce lokaci ya yi wannan hadisin mun taɓa karanta shi ma ya kawo shi a baya za mu iya karanta shi da sauri amma dai mu bar shi an ce lokaci ya yi alhamdulillah mun karanta babi da